Bismillahir Rahim da suna Allah mai rahama mai jin ƙai. Littafin lalata kashi na hudu. Masu sauraro a karatunmu na baya mun tsaya inda lokacin da ta fito da wani doguwar riga ta sa brown da ratsin orange ta sa hijabi brown iyakacinsa kafaɗarta da stone a jikin hijabi ɗin ba makeup a fuskarta amma ta yi kyau. Ƙarasowa ta yi gunsa shi kuma ya fito daga mota fuskarsa ɗauke da murmushi A nan muka dakata muka yi muku alkawarin ɗorawa, ranka ya daɗe, tare da naki, ya ce, yana ayyana abubuwa a ransa, kullum sai na tambayi Is, kana ina, ya ce min sai na cika fam in ina son ganinka. Hmm. Ni asuwa, ya faɗa yana riƙe baki, ya abokin nawa da fatan kina kula min da shi, sosai ma kuwa. Ji ya yi zuciyarsa na masa zafi, El Bahrain, son abokinka ya yi min mugun kamu, don Allah in tambaye ka, ina jinki. Ya ce mata kamar mara lafiya, yadda nake son abokinka, haka yake so na kuwa? Shiru ya yi yana kallanta a zuciyarsa ya ce rabin raina, da ma na iya faɗa miki wane ne is, da ma kin san mugun mayaudari ne, mazinaci. Ka yi shiru, ko yana da wata budurwar ne don Allah ka faɗa min, kar ka ɓoye min. ta faɗa a maraice, ji ya yi tausayinta ya kama shi, daga gani ba ƙaramin so take masa ba. Tsintar kansa ya yi da ce mata isi ya fi santa a kan sanda take masa, wani murmushi ta sake. har haƙwaranta na fitowa, ji ya yi ba zai iya faɗa mata abin da ya kawo shi ba, sabida ta yi zurfi a sanda take yi wa is. Sallama ya mata, ya ce zai tafi. A ah, da wuri haka, eh wallahi, to na gode, Allah ya bar zumunci. Da ƙyar ya iya kai kansa gida, yana shiga falo ya kwanta a kan kujera, ji yake kansa kamar ba a jikinsa yake ba. A daddafe ya sha magani, bacci ya yi awon gaba da shi, tun daga lokacin da Is ya je gidansu Taslim, bai ƙara zuwa ba, amma kuma kullum cikin waya suke, in ta tambaye shi ya bai zo ba, sai ya ce abubuwa ne suka sha masa kai. Wata rana suna waya da Is, Fatima tana gidan ƙanwar Umma, a nan ta kwana, ita kaɗai ce ta kwana a ɗakin su ranar, tun kafin isi ya kira ta, ta ringa jin wani irin feelings, saboda gurnanin da ta ringa jiyowa daga ɗakin su Umma. Ji ta yi gaba ɗaya ta jiƙe, tana jin fitsari, tashi ta yi ta tafi banɗaki don ta yi fitsarin, amma tana zuwa ta tsugunna don ta yi fitsari don ta yi fitsarin ya ƙi zuwa a nan ta san ba fitsari take ji ba tun tana shekara goma sha shida ta san tana cikin jerin mata masu sha'awa Ga shi yanzu shekarunta ashirin da biyar ta tafi na shida har yanzu an ƙi mata aure tun masu santa da aure na zuwa mahaifinta na korarsu shi ba yanzu zai aurar da ita ba sai ta gama karatu ta fara aiki za ta iya dogara da kanta zai aurar da ita a haka take daurewa ta rasa wa za ta kai wa kukanta kanwar mahaifiyarta ‘ya'yanta duk mata ne ta aurar da su kuma duk ta girme su suna gidan aurensu suna ci gaba da karatu hankalinsu kwance amma ita nata iyayen sun ƙi su gane tana buƙatar aure amma su kullum cikin jiyar da kansu farin ciki suke ba su yi tunanin ita ma tana da sha'awa ba duk masu santa da auren ya kore su ga shi kuma Allah ya haɗa ta da is ya kamata wani irin abin da ya sa ta ji nutsuwa ya zo mata ba ta ƙi ya ƙara zuwa ya yi mata abin da ya mata ba saboda ta ɗan ji sa'ida ga shi ya ƙi zuwa ai abubuwa sun sha masa kai ba dama dare ya yi ta kwanta sai ta jiyo su umma suna zuba soyayya ita kuma an barta da matsa cinyoyi ko ta sa filo a tsakiyar ƙafarta wayarta da take ringin ne ya dawo da ita daga tunanin da ta tafi izine ke kiranta daga kai ta yi ta kalli agogo karfe biyu da rabi na dare kwanciya ta yi ta ɗauki filo ta rungume tsam a ƙirjinta ta ɗaga wayar tana limshe ido babina ya ce in romance boys ji ta yi wani abu na mata yawo a jiki muryarsa ya ƙara jefa ta a wani hali uhm, ta iya cewa saboda a halin da take ciki ba ta jin za ta iya magana bebi na na kasa bacci ina ta tunaninki da ma in ganki a gefe na ya faɗa yana wani sakin wani irin numfashi ƙara matsa ƙafarta ta yi tana jin dama a ce tana kusa da shi kin yi shiru bebi na ko kina so na miki kuka ne? Can ƙasan makoshi ta amsa, I don't know what to say. Is wani irin shu'umin murmushi ya saki, ya san ta fara zuwa hannu, da sannu zai cika burinsa. Baby, say something please. Ya faɗa yana ƙara ƙasa da murya, to baby, say you love me, ko zan ji sanyi a raina. Ya faɗa yana wa wayar gwalo, da ƙyar ta tattara nutsuwarta ta ce, I love you. ki siya mata blowing ta waya sweet dream ya ce ta ce good night garin ranar tana haɗa breakfast saboda su umma ba su fito ba har tara shi yasa ta yi deciding haɗa breakfast wayarta ta ji yana ringin a ɗaki da gudu ta nufi ɗakin don duk a tunaninta is ganin mai kiranta waya ne ya sa ta sakin tsaki maye kawai sai da yaringin ya kai so uku sannan ta ɗaga salamu alaikum amsa sallamar ta yi tana harare-harare kamar yana kallanta ina kwana ya ce lafiya kawai ta ce ni fa aiki nake yi ka kira ni na sani deserve one i just call you to greet you thanks ta ce tana murguɗa baki ok don allah ba wani abu ba ne i just want to show you how important you are in my life. I can't do without you. Find a space for me in your heart, please. Ya faɗa kamar zai yi kuka, taɓe baki ta yi, call me later, I'm busy, ta yi hangin. Wani kiran ne ya ƙara shigowa, har za ta katse ta ga is ke kira. A hanzarce ta ɗaga, bayan sun gaisa ya ce, Baby albishirinki, ta ce goro, Yau zan zo, I I'm less busy. Me za ki tanadar min? Wani daɗi ta ji ya rufe ta. Anything good, ta ce. Are you sure? Yes, even thought is you. Shiru ta yi. That means you are not happy to see me? I'm happy, ta yi saurin cewa. To sai na zo. A gurguje ta gama abin da za ta yi, ji take da ma ta janyo lokacin da zai zo take ji. uku da rabi na yi ta sheƙa wanka ta yi kwalliya da wani riga da siket 'yan kanti yellow da black ta fesa turare ya kai kala hudu masu sanyi ga ƙamshi ta yi sallar la'asar ta zauna tana jiran isowar ace is kuwa yana fitowa sai da ya tsaya a wajen el bahrain farin tof ne a jikinsa da layi layin baki sai bakin wando takalminsa ma white and black kannan nasa sai sheki yake gaskiya Is ya iya wanka don ba ƙaramin kyau ya yi ba. Ga wani irin turare da ya sa mai mugun ƙamshi tarar da El Bahrain ya yi yana danne-danne a sistim. Ina zuwa haka, El Bahrain ya tambaye shi, zan je gidan su Taslim. Good, dama na gaji da zamani kaɗai, mu je in raka ka. Ya faɗa tare da miƙewa, amma a ransa so yake raka shi, saboda da kunya dai, Is ya taɓa Taslim a gabansa. Wa za ka raka? cewar Is, koma ka ci gaba da danne-dannenka, wallahi ba za ka so ka ɓata min sho ba. Tab! Yanda na daɗe ina neman wannan ranar, yau soyayya zan yi wa Taslim na tsayawa a rai. Kai ka tsaya a wajen, kar ka ji daɗin rayuwarka, wai kai na Allah, wallahi da ni ne da kyanka, sai mace ta fara nema na ta kawo min kanta har gida. Is tunda ya fara magana El Baharan hankalinsa ya tashi, ya san Is yau sai ya taɓa tafsilim ɗinsa, ni kaga tafiyata. Is ya juya zai bar falon. Tsaya, El Bahrain ya ce, Haba abokina, don Allah karka yi wa yarinyar nan haka. She is a married type, karka yi running life ɗinta. Gwara ka aure ta, please, ba ta yi kala da use and doff ba, kaji? Wani irin dariyar renin hankali Is yake yi, har da riƙe ciki. Look at you, ya faɗa yana nuna El Bahrain. type my fault, wannan ai ta yi min girma. Ina zan kai ta? Ai wannan in zan girme ta bai fi in ba ta shekara biyu ba. Tab, yarinya ‘yar sha shida zan samu na aura wacce kake cewa Mari type ce, itin type ce a gurina, ya faɗa. Tana can tana jira na yanzu haka, a waya kawai ta rikice, barantana yau da zan mata abin da zai sa ta tarin zuwa da ƙafarta. Bai, sai na dawo. Ya faɗa tare da juyawa ya fita, ‘yar baharen hankalinsa a tashe. ya ɗauki wayarsa ya yi ta kiran taslim ta ki ɗagawa ya yi wasu hawaye na zubo mishi ina ma zai iya gaya wa taslim wane ne is ji ya yi ƙirjinsa na masa zafi gaskiya ba ƙaramin so yake yi wa taslim ba ganin ya rasa inda zai sa kansa ya ji daɗi wayarsa ya janyo ya tura wa taslim test kamar haka deserve one i call you not fake please ki kular min da kanki ki kuma ji tsoron Allah a duk inda kike. Love you. Ya tura mata ya buɗe application ɗin Ƙur'an a wayarsa, ya buɗe suratul Yasin yana karantawa a hankali, ya ji zuciyarsa na sanyi. Isar Is ƙofar gidansu Taslim ke da wuya, ya kira ta a waya. Na iso, ya ce mata ya katse wayar, ya ɗauko wani suwit a aljihunsa, ya jefa a bakinsa. Taslim Umma ta je ta samu a ɗakinta, ta haɗa magani a kwab tana ta sha ko ba a faɗa ba ta san maganin mata ne umma baƙon na ya iso to ki kula dai ki kama kanki kin ji ko insha Allah ta ce ta juya ta bar ɗakin tana ƙuƙuni ko ba kama kai ba ku yi min aure kunki? amma ku kullum cikin abu ɗaya kuke ta ja tsaki ta koma ɗakinta ta ƙara fesa turare Ta ɗauki faranti da ta ajiye kayan a tebul a falo, ta kai ɗakin baƙi, ta nufi get don ta shigo da Ace. Iso ta yi mishi har falon baƙin, suna shiga falon wani irin cafka ya kai mata, ya hauyi mata wani irin kis ko ta ina, I miss you baby. Ya ringa cewa muryarsa na rawa, a hankali ya kai bakinsa cikin bakinta, ya ringa sarrafa harshensa a bakinta, alewar da ke bakinsa ya ringa mata wasa da shi a bakinta. Taslim kuwa tsintar kanta ta yi da mugun jin daɗi abin da yake mata, ji ta yi ƙafarta na rawa, a hankali ta cire bakinta daga nasa. idan ta alimshe daga tsayen ta sauke ta ga ya cika ta jin shiru ne yasa ta buɗe idonta, a hankali ganinsa ta yi a durƙushe a gabanta, ya yi nil down. Idansa ya kaɗa ya yi ja ya ce da rawar murya, Baby, I'm sorry, I rush myself on you. I can't control myself. Please, I'm sorry. Your voice let me go crazy. Zamewa ta yi ta durƙusa ita ma ta kamo hannunsa. It's okay. I know how you feel. Ta ce don Allah koma kan kujera ka zauna. Miƙewa yi a zuciyarsa yana cewa Kiris ya rage ki zo hannu yarinya. ita ma guri ta samu ta zauna tana kallon shi wani irin sansa da sha'awarsa na fuskanta baby kan white ke zama mata a gare ni yaushe za ki gabatar da ni gunsu dat ya ce mata yana kallon cikin idanta karka damu da na gama karatu zan gabatar da kai dama abin da yake so ya ji kenan sun ɗan taɓa hira ya miƙe zai tafi ta ce sai yaushe ya ce zai dawo aiko gobe ne don ban gaji da ganin ki ba to ta ce masa hannayenta ya kamo ya mata kiss love you ya ce love you too ta ce tana sunkuyar da kai raka shi ta yi ta dawo ta wuce ɗaki ta kwanta tana ta tunani to masu kallo da sauraro a nan za mu dakata a karanto muku wannan littafi na lalata idan Allah ya kai mu muna fatan kawo muku ci gaban wannan littafi a gobe idan Allah ya kai mu Ibrahim Bello ke cewa da saduwar alkhairi